gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala a yau takwas ga watan yuli na shekarar 2019 haka zalika za mu yi magana ne akan gasa tsakanin al'umma shintuwai wai ma in aka ce gasa mai ake nufi To uh, fahimta ta da abinda bahaushe ke nufi da gasa shine wato ƙoƙarin burgewa ko zarcewa. Akwai gasa wato mai kyau akwai mara kyau. karin bayani da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. madalla da farko za mu fara da jan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin abotanmu na facebook inda muka ce me kuke gani yake haddasa gasa a tsakanin al'umma ga yadda kuka amsa mana wannan tambayar. yaran mu amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin buba mai goro gashuwa inda ya ce hassada ce take haddasa gasa tsakanin al'umma. Daga nan kuma sai amsar Umar Adamu Katagum ya ce eh to abubuwan da ke haddasa gasa suna da dama. Wani yana shiga gasa ne domin ya burge yayin da kuma wani yana shiga gasa ne kawai don tsabar sha'awar gwagwarmaya cikin wasu abubuwa na yau da kullum. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ya ce Yau da gobe, ai ba komai ke haddasa gasa ba, face neman suna. Don haka wani ko zai mutu ne sai ya shiga wata gasar ko da ya san ba zai yi nasara cikin wannan gasar ba. Shi dai babban burin shi kawai ya yi suna. Shi kuma ya hayya danno azare ya ce yau da gobe, eto eh abubuwa da dama na haddasa gudanar da gasa tsakanin al'umma. Gasa ta zama sana'a ga wasu al'ummomin. Sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Abbati M Almajiri Gamboru daga jihar Borno da Tahir M Tahir Jambolo Kano inda suka ce salam yau da gobe. Hakika idan kun ga mutum na son wani suna to ƙoƙari yake ya bi hanyoyin da zai abin da zai samu nasara ku tashi lafiya. Sai kuma amsar Prince Linus Emmanuel ya ce salam yau da gobe. Ni a gani na abin da ke haddasa gasa shine sanyin suna ko kuma ya burge wani da dai sauransu suna da dama. To Maryam Kinga Abdurrahim Jibo ya taƙaita nashi inda ya ce son duniya da hassada. Shi kuma Salisu Liman Fata ya ce, Ni a iya tunani na sai na ce kishi ne yake kawo gasa. Misali, muna kwana waje ɗaya da abokina sai na ga ya tashi yana karatu, sai na tashi nima na kama. Kaga na yi gasa da abu mai kyau, ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Aminu Lawal inda shi kuma ya ce rashin tawalu'u. Shi kuma babawa mato mai aduwa ya ce gasa wani lokacin tana sawa a mai da hankali akan wani abin da mutum yake gudanarwa musamman kamar sana'a Idan babu gasa, za ka ga mutum ba zai ɗauki sana'arsa da mahimmanci ba balantana ya inganta ta. Amma wata gasar za ka ga wani idan ya yi abu shi ma sai ya ce sai ya yi. Ba zai iya jaraba wata ba, sai ya ga wani ya yi. To sai kuma Muhammad Ibrahim inda ya ce shi kuma san birgewa. Abdulrahman Jola Musa Gwadabawa ya ce salam yau da gobe a gani na manyan abubuwan da ke haddasa gasa a tsakanin al'umma da yawa suke sai dai mu ce Allah ya kyauta. To Bashir Abubakar Karre kuma daga jihar Kaduna ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ni ina ganin ba wani abu bane yake kawo gasa cikin al'umma face bakin ciki. Shi kuma Idi Ali Isa ya ce kowa na son ya nuna gwanantarsa Isa a bari bukar kuma ya ce yau da gobe ni a garina kuɗi ke haddasa gasa tsakanin al'umma a wannan zamani. Ita kuma Hauwa Aliyu ta yi amfani da kalmar turanci ta envy ta ce cutar zuci Allah ya yi mana tsari. Suna na a kusa da kai, suna a nesa da kai, Allah ya mana kariya amin. Rilwan Ibrahim London Wuba kuma ya ce rashin haƙuri da rashin godiyar Ubangiji. sai kuma abubakar muhammad ya ce mutuwar zuciya umar aminu kuma ya ce kowane mutum yana son ya ga yayi wani abu da shi kadai ke da shi ibrahim laragabta kkm ya ce salam yau da gobe ina tare da ku domin jin yadda za ta kaya to amsar mu ta karshe a yau ta fito daga wurin mustapha garba inda ya ce kishin kai son kai wani lokaci kuma hassada To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da turo mana. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina mu je da ya tattauna da zauren muhawarar yau akan batun na gasa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan ofishinmu na sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya a cikin shirin namu na yau ina tare da manyan baki guda biyu wato muhammad ai usman wani gogaggen dan jarida a najeriya kuma tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na alwahada da ke kasar qatar sai kuma malam shabu mungadi shi ma wani gogaggen dan jarida ne da ya yi edita a wasu daga cikin manyan jaridun najeriya daban-daban a baya yanzu kuma dan jarida mai zaman kansa kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum. Malam Muhammad Ai Usman in zan fara daga gare ka. Misali akwai wata gasa ne musamman da ka gani wacce ta yi matukar baka mamaki? Akwai gasa kashi biyu wanda ba a cikin su ba wacce ta bani mamaki amma kuma akwai wacce take faranta min rai sannan kuma akwai gasar da take bakanta min rai wato ita ce kazamar gasa. kuma na ga wannan abu ne tsawon shekarun da na zauna a wannan babban birni na abuja wanda za ka ga mutum ne idan ka duba ainihin tarihinsa ka haƙa ka tono za ga asalinsa dan talaka ne da mahaifansa suka wahala a kansa ya yi karatun boko ya kuma shigo allah ya datar da shi ya samu aiki mai kyau wanda ba za ka zarge shi da sata ko kuma rashin wato gaskiya a wajen aikin nasa ba amma damar da yake da ita ta cancanta a wajen aiki ta ba shi dama ya mallaki abubuwa da dama wanda a cikinsu zai iya taimakawa kansa da iyalinsa da danginsa har ma al'umma garinsu amma sai ka ga kash damar duk da aka samu wato ta tafi haba'an mansura wato kamar ka daga toka ka watsa ta ƙasa iska ta tafi da ita misali a abuja ne za ka ga mutum yana hayar gida naira miliyan uku to amma a gidan ya cika motoci da suka kai kutankucin kuɗi na miliyan hamsin ko miliyan saba'in ko miliyan sittin sannan kuma a garinsu ko taƙin fili ba shi da shi sannan kuma idan ka duba hakan a tunaninsa in ka matsa ka zauna kusa da shi sai ka ga wato bai ma da tunanin wani abu buri na yau idan Allah ya canza rayuwa tun da ita rayuwa kamar dare da rana ce yau ta yi baki yau ta gobe ta yi fari haka take ba wani abu da yake tabbata sai ikon Allah to sai ga kwata-kwata tunaninsa ba a wannan yake ba shi kullum abin da yake bukata ne ya burge wato ainihin al'umma wato a ce wane ya isa amma kuma a hakikanin gaskiya an ka duba sai ya ga bai isa ba sannan kuma gasa ta biyu gasa ta biyu ita ce kyakkyawar gasa a garin nan na ga mutane da yawanci ba masu kula da ibada ba ne ko addini ko tattali sun yi abuta da mutanen kirki wanda a sakamakon haka tunaninsu ya canza suka kula da kansu suka kula da iyayensu suka kula da iyalansu suka kula da danginsu suka tallafa ma marayu a cikin wato ainihin yan uwa da abokan arziki wanda suka zama da basu da karfi sakamakon sun yi koyi da wani to gasa saka shi ce ni dai da na ganta wacce ta fi zama ta yi tasiri a tunanina da zamantakewa ta anan garin Abuja. A Shaibu kai me zaka ce dangane da wannan batu na gasa? To fahimta ta da abin da ake nufi da bahaushe ke nufi da gasa shine wato kokarin burgewa ko zarcewa mafi yawa kuma akan yi gasa tsakanin mutane masu matsayi wato iri ɗaya ah, ko dai matsayin shekaru iri ɗaya ko kuma matakin arziki ko ƙarfin jiki ko iko ko kuma wata kwarewa. Ah, kamar yadda ah, muhammad ya faɗa akwai akwai gasa wato mai kyau akwai mara kyau gasa mara kyau a nan da irin birnin tarayya abuja ita ce wadda kake gani a tsakanin ma'aikata ko kuma 'yan kasuwa inda za ka ga wani ya ganka da gida mai kyau ko na haya ne ko naka ne shi ma zai kokari sai ya zauna irin wannan gida ko ya ganka da wata shahararriyar mota mai tsada shi ma zai kokari sai wato ya shiga irin wannan motar ko kuma yana ganin ka a mataki na tattalin arziki inda ka hau wani tudu ka tsira a ca'anin arziki shi ma ya ji cewa sai ya yi irinsa to akwai kuma gasar duk da cewa mai kyau ce tana iya zama mara kyau tana iya zama mara kyau idan ka yi ƙoƙarin bin wata hanya wadda ba halartacciya ba wajen cimma gurinka ta yiwu Eh, dan uwanka da kake gasa yana kan wata kyakkyawar hanya inda yake samun kuɗi kai kuma ka ji cewa eh, sai ka yi irin nasa to sai kuma kai kuma ka bi mummuna hanya wadda za ta iya ja maka matsaloli to amma gasa mai kyau eh, ana samun ta mafi yawa a 'yan makaranta inda wani zai haddace ƙura'ani wani shi ma ji sai ya haddace inda wani zai shi jarabawa wani ya ji sai ya ci jarabawa gasar kwallo gasa dai da sauransu ta mai kyau to waɗannan ita ce gasanni mara kyau muhammad usman ana batu akan musamman a nan birnin abuja da kuma sauran wurare akwai abu biyu da ake gasa a kansu shine matsayi da kuma abin duniya misali a kai irin nazarinka kana ga wanne ne mutane suka fi rigegeniya akan cin masa matsayi ko kuma dukiya To, ka san wato gasa idan ta kan matsayi ce idan ana batun matsayin nan in ka ɗauki abin da ya shafi aikin gwamnati wanda kusan shi ne yawancin abin da ake yi a nan garin wanda albarkacin sa ne su ma 'yan kasuwar da kasuwancin ya haɓaka. Wato in aka ce akan matsayi ne ma'ana bautawa ƙasa taimaka al'umma fitar da al'umma daga cikin kanjin da ta tsinci kanta a ciki a bangare ne tattalin arziki ne siyasa ce zamantakewa ne ɗakin ɗan sanda kake tsaro kenan da sauransu wannan idan aka ce za a yi gasa kan matsayi abu ne mai kyau misali a ce kana ɗan sanda kana da abokin aiki ɗan sanda sai ga duk kokarin da kake kai ka guji cin hanci da rashawa ne ka tsaya akan albashinka da abin da Allah ya hore maka to ka ganye gasa da kai anan kusan duk kun ja juna kun tsira da mutuncin ku kuma idan ma mutuwa ta zo ana sa muku rai da kyakkyawan ana sa rai da kyakkyawan karshe amma mummunar gasa da kaji ah, mun gari yake magana akai shine gasa kan abun duniya da bai taka kara ya karya ba domin a baya mun ga waɗanda cikin halak malak ɗin suka samu duk irin wannan dama ka kaddara motoci gidaje masu kyau auren mata masu kyau a halaliyar su Allah ne hore musu duk mun ga wannan kuma suka zo suka duniya a hankali suka gama da ita lafiya suka tafi kuma ake sa musu rai da rahama ta ubangiji to a yanzu sai zamani ya canza ya kazanta kawai mutane dai abin da ake magana akai shine yaki halal yaki haram illa yan kalilan daga ciki illa man rahimar buka sai mutanen da Allah ya ceto su daga cikin wannan lokaci kuma ka san zamanin dama zamani ne material world ce yanzu zamani na abin duniya abin da ake kusan ake bauta kenan shayi mun gadi kamar yadda muhammad ai usman ke cewa zamani ne na abin duniya a irin nazari da kuma bibiyar ka kana ga mutane sun fi gasa misali a bangaren abin duniya ne ko kuma gasa ne na mukami duka eh, eh, duka ana samun gasa ta matsayin tara ta matsayi hawan wani matsayi ko kuma tara abin duniya mafi yawa gasa ta hawan matsayi akan yi ta ta hanyar ko dai aiki tukuru Uh, eh, don mutum ya samu ci gaba kamar misalin aiki na gwamnati ko aikin kaki da sauransu zaka ga wani yana ta kokari ya zarce ta hanyar wato aiki tukuru wani kuma yana bin gajeruwar hanya wato ta hanyar fadanci sai ya makale ma manyan mutane domin shi ma ya kai ga mukami sai ka wanda yake mafi yawa yanzu abin da ake samu kenan ka ga musamman aikin gwamnati da aikin kaki ba wai wanda ya fi kowa gaskiya da aiki tukuru ne ke samun ci gaba ba sai ka ga abin ban takaici waɗanda suka fi fadanci su suka fi abin nan wajen tara abin duniya kuma da shi ma kamar matsayi ne za ka ga masu ƙoƙarin tara abin duniya waɗansu suka bi gajeruwa hanya za ka ga wani ya yi aiki wato na gwamnati ya samu abin duniya a cikin aikin gwamnati saboda karatu da ya yi da sauran abubuwa wani kuma sai ka ga yaƙin karatun daga firamare ko sakandare sai ya fada siyasa saboda yana so ya sauri ya cimma matsayi shi ma ya zo gidan garinsu ya gona ya yi katon gida ya yi manyan motoci kamar yadda wani wanda ya karatu ya kai profesa ko dokta ko wani abu shi ma yi to duka ka ga waɗannan wuraren da ana samun gasa har dai a nan da birane irin abuja za ka ga kamar yadda dai muka yi ta faɗa shine mafi yawa inda gasa take shine kan wajen tara abin duniya ko kuma wajen hawan wani matsayi da za a ce kaiwa da ne. wato wai gasar nan mare da ake ta magana a kanta tsakanin mata da maza a ganin ki suwa za a ce suka fi gasa ne. Eh to Maryam ni ina ganin kamar dai za a ce matan ko kin kwaje gidan biki kin ga gayu amma dai bari mu koma mazauran mu ji ci gaban tattaunawar su. Muhammad Ali Usman idan muka duba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suna cewar abin duniya yakan zama sila na samun mulki. sannan mulki ya zama sila na samun abin duniya a cikin abu biyu na tsakanin abin duniya da mulki a kalma ɗaya jumlatan wanne ne wanda a halin yanzu mutane suka fara ji an ganin sai an same shi kuma ta halin yane ne To gaba da idan muka duba a adabance za ga ita wannan duniyar ko da zamani da yanayin da Allah yake kawo shi. A can baya mun ga inda zakakurin gwarzo da ya ci yaƙi a gari shi yake zama sarki wanda kuma 'ya'yansa da jikokinsa suke biya su ta wannan sarauta. Sannan kuma a wannan zamanin za mu ga mutane da masu tarin ilimi da taku da il da duk abin da kake gadara da shi da mulkin mulkin masu kuɗi sun rikito da su musamman a wannan zamani na demokradiya wato zamani ne da capitalism wato jari hujja wato kuɗi ɗin su suke da tasiri a cikin duk wata wasu al'amura da za ka domin suna iya canza fuska al'amura a duk yanayin da baka zato mun ga inda ake sayan yan majalisu a wasu kasashe a zartar da wani kuduri mun ga yadda ake amfani da kuɗi a hamɓarar da gwamnati tsakanin a tsaya mara wata jam'iyya baya a ta kada wata mun ga yadda ake kada mutum da aure dangane da batun kuɗi mun ga yadda ake raba kan al'umma duk dai batun kuɗin saboda haka a wannan zamani wato masu kuɗi masu gidan rana ɗin kuɗaɗe wato su ne suke jagorancin wannan zamani yanzu misali ka ɗauki ƙasashen laraba ka ɗauki gulf ƙasashen uh, yankin gulf gabaki ɗaya larabawan ƙauye ne makiyaya uh, mai yake da suna raƙuma ne da sauransu cikui kawai suka sanya da abinci ba san wani abu abin duniya ba amma Allah ya kawo musu arzikin mai yau kusa duk abin da za a yi a duniya da su ake damawa sau ta gashe ke nuna maka cewa zamani ne da dukiya take da matukar tasiri so da dukiya ana iya yin komai mai kyau ko mara kyau. Shayu mun gadi idan muka duba tsakanin mata da maza misali su waye ne suka fi yin gasan nan? To, eh, tamkar kana so ka ce da hannun dama da na hagu wanne ne ya fi muhimmanci ga ɗan adam. Eh, ainihin gaskiya eh, su mata dama an halice su da gasa. Yana da wahala ka gama can da ba ta gasa da 'yar uwarta. Wata ma sai ta wuce wuri ma ya zama da namijin ma take gasa. kamar yanzu wannan zamanin ma zaka ga mata suna gasa da maza har da turanci suna cewa duk abin da namiji ke yi mace mata iya duk da cewa ba halitta ɗaya ba amma duk da haka suna gasa da maza amma dai halittar da Allah ya yi wadda ta fi so wadda ta fi yawan gasa da yar uwarta shine ita ce mace mafi yawa maza suna gasa ne ta hanyar neman kuɗi da kuma neman mulki su kuma mata suna gasa ta kusan kowace irin hali na rayuwarsu da duk da tafiya wata mace ke yi zaka ga wata sai ta yi koyon tafiyar ta inda har waccan ta burge in wata ta yana sa su tura ta burge wata za ta sa ta burge amma su maza mafi yawa suna gasa ne domin su mallaki mace wadda aka ce ta fi kowa ko kuma su mallaki gida wanda ya fi kowa ko kuma su yi mulki domin su rinka ba da horo da hani ko kuma su tara dukiya domin su yi amfani da ita dukiya su yi mulki to wannan dai kowanne yana da nashi irin gasa amma dai eh, mata su ne suka fi yawan gasa a gwaranta akwai maza mafi yawa sukan dangana idan suka ga cewa wani ya riga ya zarce ka kalle shi ka ga ka ya makarata da yawa don haka ba za ka ma iya gasa da shi ba amma mace duk yadda ta iya rashin kyau ko yadda ta iya rashin asali sai ta yi kokarin gasa duk da yar aikin gida sai kaga ta fara gasa ta ta daurin zane ko daurin kallabin uwar gidan da ke gidanta saboda tsabagen gasa da Allah ya halicci mata da ita Muhammad Ali Usman idan muka duba shi wannan gasa musamman a nan birnin Abuja zaka ga yadda ake hawa motoci yanda ake kusan rage gyan kullum ana kan gina gidaje ga an fara gina nan sai ka je wani layi kaga gini ya burge ka matukar burgewa in ka sha kana kuma zai ga wancan kamar baskwata ne misali kana misa mutane suke suke suke son wannan gasa ne tsakanin su wato malam hassan idan ka duba ba wai son gasar ma ake yi ba wato zamanin ne na gasar saboda da farko zamani ne da zo da dukiya daga kowane irin bangare sannan kuma da ah, musayar tunani da falsafa da ilimi misali duk irin gidan da kake so daga turai ta yamma za ka iya wato bude shi a cikin na'urarka ta kwamfuta ka gani ka ce a maka irinsa kuma a maka irin shi ko a china ko a india ko a arabia ko ma a ina ne saboda haka zamanin ne ya kawo zamanin gasar shi sa ake kira sa menene competitive world wato duniyar gasa ko turawa ma haka suka kira ta kuma ka gane wani abu guda daya duk inda aka ce maka akwai aƙidar jari hujja a tarihin dan adam to akwai gasa a wurin misali idan ka je kano a Najeriya ko ka je Lagos duk waɗannan cibiyoyi ne na harkar hada-hadar kuɗi tun tali-tali tun saboda shekara dubu kamar ita Kano to shi zaga duk inda ba Kano yake har ake ce musu wai yan karya ne babu Kano dan karya. sun tashi ne a cikin harkar arziki suke harkar arziki shi sa suke da wannan gasa saboda sun tashi da kuɗi a hannunsu sun san kuma sana'a kuɗi ai ba sa gasan mulki yanka kula tunda Fulani suka ci Kano ba su taba haɓe na Kano ba su taba yunkura suka ce za su karɓi gwamnati a hannun Fulani ba saboda ba sa gasa da wannan bangaren shamun gaji na zo gare ka idan muka duba daga tale-tale za ga hatta wani lokacin iyaye ke koyawa yaran su gasa misali kana ga menene yasa iyaye suke ɗaukar wannan ɗabi'a na koyawa 'ya'yansu gasa wato iyaye irin gasar da suke koya ma 'ya'yansu ita ce gasa mai kyau ah, cewa ka yi ƙoƙari ka zarce tsara ko yaushe abinda mahaifinka ke nuna maka a karatu ka zarce tsara a aiki in manoma kake za a yi kokari a ga cewa in an duka da kai da tsararrakin ka kawuce su in kokawa ce za a ga cewa duk inda ka duka da kai da abokin kokawa ko wasa ko wani abu da ka daka shi a ƙasa irin wannan gasa ce ta jarunta ko kuma sanin ciwon kai ita ce iyaye ke koya ma 'ya'yansu amma kuma mafi yawa ko kuma wani lokaci akan sami yaro sai girma da akasin haka an goya an koya masa gasa tun tashinsa to sai ya girma sai ya sa wani abokin gasarsa sai ya samu wata dama wadda shi bai samu ba lokacin da suka girma sai abokin gasarsa gila wannan ya shiga wani aiki inda ake samun kuɗi shi kuma karatun da ya yi malamin makaranta zai iya zama sai ya dawo ya ce yana so ya yi gasa da wancan wanda yake kila custom ne ko wani babban ma'aicin gidan fetur ko babban banki ko wani abu sai ka ga gasar madadin ta zama mai kyau sai ta zama mummunar gasa shi yasa a nan cikin garin abuja mafi yawan gasar da ake a abuja ita ce ta kecere ne abinda da za ka yi yadda za a yi ka ne ba ta mulki ba ah, domin an san mutanen da ke kan mulki kidayayyun mutane ne shi yasa zaka ga ma'aikatan gwamnati a abuja ma'aikaci guda da gidaje hamsin goma ashirin da sauransu ko ina ka duba amma kuma idan baya gasa da kowa gurin rika mukami amma yana iya bin hanya ya yi zamba wadda wanda yake da babban mulki da ko abin nan bai iya tara kuɗin da ya iya tara ba na rashin gaskiya saboda ana so a tara dukiya domin abu ɗaya saboda a kecere ne zaman birni bayan kecere ne ba abinda dukiya take da amfani da ya ka ga dan birni ya tara dukiya domin ya yi taimako ko ya yi sadaka ko ya wani abu mafi yawa dai ana tara ta ne musamman domin a kecere ne ko a cikin birni ko kuma a je kauye a rinka nuna su a ce ai su ne yan abuja ya zo da babban mota ko wani abu yana kecere ne to irin gasar da ake samu kenan a abuja mafi yawa kuma masu irin wannan an koya masu gasa ne tun daga gidajensu sai suka tashi sai wani ya samu dama sai amfani da ita ta karkata ta hanya wani kuma bai samu dama ba sai ta kokarin baka da gashin wanki amma sai ka yi kitson wanki to sai aka bi kuma wata karkata ta hanya Muhammad ah, Usman wai irin wannan gasa musamman menene ne yake karawa cikin rayuwa ne misali To sai ka duba idan ka ga mutum yana tunani haka sai ka ɗauki tarihinsa irin gidan da ya fito daga ciki kamar yadda mugadi yake faɗa da kuma irin wato horo da ya samu daga iyayensa. yawanci idan ko a cikin garin nan idan ka duba zunzurutun waɗanda suka samu gata suka zama 'yan gata ne tun asalin daga gidajensu idan suka zo nan garin suka samu dama ko kuka suka rasa dama ba sa gasa da kowa ba kuma wanda yake burge su dalilin mai saboda dama duk abin da kake yayi a yau su sun yi yayinsa shekara talatin ko shekara talatin da biyar da ta wuce misali ka ɗauki mota wani sun yana shekara goma sha uku sha hudu ya fara tuka mota ta gidansu inda zai je duk inda yake so misali ka ɗauki gida ka ɗauki abinci mai kyau ka ɗauki sutura ka ɗauki lokacin shagara ce ka sa riga shagari style ka gane irin wannan to ba za ka yi wannan abun a baya ba a shekarun 1980 lokacin kana tsaggane ka sannan kuma yanzu ka zo kana kana da yunwar wannan abun to yawanci da abin da ake kira kamar da bature ya kira wato mutane da karai suke wato eh inferiority complex ne karai ne wani abu ne da baka yi ba kake sallar da baka yi ba ce kake ranka ta amma gadi ne kalmar ka ta karshe wato abujan nan da muke magana eh, mala hassan abuja tubbin giwa ce a lokacin da muka yi magana a kan 'yan boko da masu dukiya abuja mun manta da waɗansu hanji na cikin garin abuja wato mutanen ƙauye da ke mulalowa suna shigowa abuja da almajirai ma da ke tattaruwa a cikin abuja duk mafi yawansu gasa ce ta kawo su wani almajiri ya zo abuja bara wani ya bashi kyautar kaftani mai kyau ya sa ya je kawai su wani ya gani kai abujan nan gashi kai mulmulmul ga sutura shi ma sai ya ji sai ya zo abuja har mata har ƙananan yara har tsofaffi ga suna suna malalowa saboda gasa haka kuma matasa 'yan ƙauye wani ya zo ya yi ta sai da recharge card ko ko ya yi alaro ya yi dako ko ya yi dai laibaranci da sauransu ya samu 'yan kuɗi a abuja ya koma ƙauyensu an ga saboda ruwan famfo da abinci mai kyau da yake ci a nan abuja eh, ya sai wani sabon wando ya sa sai matasan garinsu eh, na ƙauyensu sai su rinka cewa kai wannan ni in ka tashi gaskiya zan bi ka so ta haka ne za ka ga matasa 'yan ƙauye yanzu sun cika garin abuja waɗansu saboda gasar abin da suka zo nema da za su je ƙauye su burge bai samu ba sai ka ga sun bi wata bugunyar hanya sai ka ga sun fara yan sace-sace suna bi karkashin gada suna fadawa gadina da sauransu eh, domin suna so su koma gida su burge saboda haka su ma a nasu mataki na rayuwa irin tasu gasar kenan da irin abubuwan da take jayowa waɗansu akan yi sa'a ta nan su yi arziki eh, waɗansu kuma akan yi sa'a su ƙare gidan akan yi rashin sa'a su ƙare gidan yari. Wani Usman kalma ka ta ƙarshe. To a wato kalma ta ta ƙarshe a wannan shiri shi ne wato duk abin da mutum zai duba a rayuwa ya duba wato ni'imar da Allah ya masa wato ni'imomi guda biyu ba wanda ba ba wanda wato ba abu mai daɗi irin ni'imomi guda biyu da Allah ya dan adam wato ni'ima ta lafiya da ni'ima ta zaman lafiya da kwanciyar hankali mutum ya zauna lafiya da duk mutumin da Allah ya hada shi da shi sannan ko mutum ya zauna lafiya da kansa ya za a yi mutum ya zauna lafiya da kansa shine mutum ya bi Allah ya kuma kyautata alakarsa tsakaninsa bayan Allah to idan wannan ta samu wannan ita ce kyakkyawar gasa wannan ita ce kyakkyawar gasar da ko da yau an sa ka a rami an rufe ka to wannan yaban zai iya sama maka ceto a gurin Allah ko da a zahiri tsakaninka da Allah baka kyautata wasu abubuwa da zaka iya samun gafara ba wannan ita ce kyakkyawar gasa masu sauraro duka-duka kuma a nan muka zo karshen wannan shirin namu na yau da gobe wanda a ciki muka tattauna akan gasa a madadin su waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan shirin a shabu mungaji da kuma muhammad ai usman hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan birnin abuja mu zama lafiya. muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na Mr. Alfredo Santos tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.